alhazai nawa ne ma suka rasa ransu alhazai guda goma sha uku suka rasa rayukansu kafin aikin hajji guda bakwai suka rasu kuma lokacin aikin hajji guda shida suka rasu kuma na wanda suka rasu lokacin aikin hajji yawancinsu wanda suka je can jabar rahama ne kuma wanda suka yi ah, ibadunsu cikin rana don akwai abin da muke kira heat stroke da heat exhaustion shine yawanci ya kawo yawancin ajalin ajalinsu mata masu juna biyu kamar guda nawa ne kuka samu a lokacin aikin hajji da ma kuma bayan aikin hajji eh gaskiya za su fi tara don akwai su wanda guda biyu sun yi bari biyu kuma sun aihu akwai wanda ta haifi namiji a filin mina wata kuma a asibitin wulada. Uh, Wani jan hankali za ka yi ita kanta hukumar alhazai ta ƙasa wato nakon hakon don ganin cewa ba a bar irin haka yana faruwa ba. Hukumar nakon su zo su fidda matakin da zai hana nan abubuwan. Amma mu a uh, level namu abinda muka yi shine uh, likitocinmu wanda suke kula da mahajjatan tun daga Najeriya akwai guje-gujen da suka yi da za da adadin mata masu juna biyu zai fi haka in ba don wannan ayyukan da suka yi a najeriya ba so yanzu dai dole za ci gaba da fadakarwa cewa mace mai ciki ba za ta iya aikin hajji ba don aikin hajji fama ne sosai anda uh, inda yanayin garin take da sauransu zafin rana da kai da kawowa na aikin hajji gaskiya mace mai ciki da ta zo nan za ta jikarta sosai shi yasa muke cewa kar su zo gara su bari sai bayan sun aihu da suna iya zuwa shin an samu bulla ko kuma barkewar wata cuta alhamdulillah alhamdulillah ba mu samu barkewar wani cuta ba yawanci dai cutukan da muka saba muka saba kulawa ya yi kulawa da su su muka gani amma wannan shekaran mun samu masu wanda muke kira heat stroke don zafin ranar yana sa gangan jikin gabaki daya ta doki zafi wanda jikin ba za ta iya regulating na shi ba inda haka kuma ta faru sai ki gan mutum ya sume in ba ɗauki mataki ba kai ga rashin